Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna hikima na marubuciya Shatu wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Matsami shi ne don ya shiga ya gane wani fata hakan ya sa ya shige ciki falo na wuce muna gaisawa da friend ɗinsa har da cousin ɗinmu wanda suka sa ni Suka wayanda suke sa'anni da amma sai tsokana ta suke wai kanwar ango ta gaban goshi. Ni dai sai murmushi kawai nake yi. Ɗaki na koma sai da suka gama barkwancinsu da nasihohinsu sannan ya shigo ya ce fito za a kai ki gida. Immediately na mike na bi bayan shi ina jin shashekar kukan anti Fadila. Haka ne na ji zuciyata ta karye na san ba ƙaramar kewa zan yi ba. karfe tara da arba'in tamkar rana haka gidan ne saboda wasu irin guda da ke tashi from every angle na gidan. Aminu ne dalilin guda don tun da aka ɗaura aure bai shigo ba sai wannan lokacin. Wannan murmushi babu abin da ke tashi daga kyakkyawar farar fuskar shi. Yana ta gaisawa da mutane ana ta yi mishi Allah ya sanya alkhairi. Straight falon aladin shi yana zaune shi ɗaya yana kallon tashar CNN. Yana jin salamar Aminu ya ɗago within a blink of an eye. ya kare mishi kallo sanye yake da wakan bari yar ciki da wando kofi sai babbar riga milik hular kan shi zanna bukar ciwo da mafi yawan zaren da aka amfani da shi milik ne agogon hannun shi na kamfanin invicta ya masa ɗas sai kyallin angonci yake zama ya yi fuskar shi da wannan ƙayataccen murmushin tunda aka yi zancen kome yake yin shi yaushe za ku tafi kai da hafsa kan shi ya sosa ya ce 11 pm ne flight ɗin namu Kai Alhaji ya gyaɗa ya ce Allah ya bada zaman lafiya sai a ƙara kula a kuma kiyaye insha wa Alhaji. A da a dogo Alhaji ya ja sannan ya sallama Aminu daga nan straight ɗakin da da ya nufa. Ya sannan kaɗai zai iske Hafsa Ile kuwa tana can kure ta gama cakarewa cikin wata dallausar lafaya mai kyau. Ta sha sequence a jiki a matsayin adon lafaya tamkar an mata barin turare saboda yadda take kamshi. Yana shigowa aka soma-sowa, bai bi kan kowa ba don lokacin tashin su ya kusa. Da haka hannunta kawai ya kamo hakan ya sa ta ɗago ta Yana jin dada na gyara murya amma haka ya janye hafsa. Salima sai iskanci take mishi. Karfe goma da ashirin suka isa airport ana gama screening suka shiga jirgi kuma lokacin daidai da single word bai fita a bakinsu ba sai dai kana kallon su kaga wanda feeling da soyayya mai azabtarwa ke ɗawainiya da junansu. Amma yatsa sun kusa kai Sun kusa kai wa junansu kowane zuciya shi banda bugawa babu abin da take. A Abuja wani friend din shi ya zo ya ɗauke su yana ta tsokanar su sai Aminu ke mayarwa. Haka har suka isa fa inda a nan sabon gidan Aminu yake. Tun daga gate zaka san gidan ba ƙaramin haɗuwa ya ba. Ko ina ina fitilu ne sun haska tamkar gidan rawa suna fakin aminiyar na Hafsa, wanda ya sa dukkaninsu jin wani effect na radiation ɗin jikinsu. Tsabar gajiyar da na tara wa kaina ko da asuba kasa tashi na sallah. Inda Allah ya taimake ni ina period. Da idan na tashi Da idan na tashi ba zan taɓa yafewa kaina ba saboda duk duniya babu abin da na ɗauka da mahimmanci. Kamar, kamar sallah. Na tsani in yi lattin yin sallah ko yaya ne shi yasa nake mamakin yadda musulmi zai tashi kuma yana da tsarki. Amma ya ƙi tashi ya yi sallah. Rayuwar abin ya yawa saboda mun san cewa sallah ita ce shugabar ayyuka. Har karfe goma sha ɗaya ina kwance cikin duvet cover mai laushin gaske kamar kamar farɗin kamar jikin mage dama sanyi ake. Bacci daɗi ne da shi cikin bacci na ji muryar mamar tana faɗin ai har yanzu bacci take yi. Cikin fillanci Anisa cousin ɗinmu ta mayar mata ita ma cikin fillancin tun ɗazun take yi ko sallar asuba ba ta yi ba. Kusan Kun san uwa ta fi kowa sanin halin ɗanta. Ta san ba na wasa da sallah hakan yasa ta shigo ciki sosai tana bubbuga min gefen gado. A hankali na yi juyi sannan na fito da kaina daga daga bargon ina mutsuka idanuna na ce mama yalli jam jam kalau hikima. Aka ce baki yi sallah ba kaina na gyada na ce period nake fa. Kanta ta gyada sannan ta ce to tashi ki yi wanka ki gyara jikinki. An haɗa breakfast ɗin gidan hammanki. Kaina na gyada na ce insha Allah zan fito. Tana fita na mike ina zabkawa Anisa harara na ce shi ne kika ce ban yi sallah ba. Harara ta wargo min ita ma, ta ce kin yi baki ba ai ba karya na faɗa ba. Ba na shiri ba ma shiri da ita kwata-kwata a wakanta hamma Mus'ab take so. Ganin takun sakar da muke da shi ta yi tunani bi zai ce yana so na shi yasa ba ma ga maciji da ita. Wani mugun kallo ne mata na ce daɗin abin ni ba na skipin sallah idan kin yi idan kin ga ban yi ba period nake yi. Ai sai ta mike tana wuce saboda ta san gaskiya na faɗa. Nana ita ma cousin mu ce ta mike ta da riƙo hannunta tana faɗin Anisa me Hikima, ya dukka ba wanka ta ce ki yi ba? Maimaita abin maimaita abin da kika faɗa da sauri hikima ta katse ta da faɗin. Babu buƙatar hakan don kin ji me na ce ni ba na skipping sallah sai dai period. Wani wancan kalarwa ta yawa na Nana har sai da ta faɗa Har sai da ta faɗa gadon da na tashi a kaina ta kai kaina tana zage-zage. Yana tattawa ayatar duka na za ta yi shi yasa na tsaya still ina son ganin gudun ruwanta. Ganin ta tsaya nesa da nesa ne murmushi kawai na wuce toilet ina tura kofar na ta ce. Da ba a san asalin balbela ba sai ta ce daga Misra take. Wani bugu na ji a na amma sai ban fito ba wanda ni ma ban san dalilin hakan ba. Aminu Hafsa ya dinga ringin cikin kunnuwana. A haka na fito na samu babu kowa a ɗakin a tsanake na shirya cikin wata kofi a baya. An yi adanta da duk da stone masu tsananin haske. Milk bell na ya fasa na na fito ina ta gaida mutane na ɗauki abincin da ke cikin basket da nufi waje. Sai na yi wani tunani hakan ya sa na kara parking lot na bawa driver na ce ya kai. Ni kuma na juya gida. Ina shigowa ne karo da zaki da Anisa. ta wani ɓata fuska tana ta shagwaba kamar za ta narke Cikin sauri na rufe fuskata da bel ɗin don na ga ba su lura da ni ba. Kafin ya tsinka ni cikin mutane. Ɗakin mama na iske na iske ta ita da sisters ɗinta suna ta shirin tafiya gidajensu. Amarya ta tashi, zaman me za a yi? Baki buɗe mama ta ce, ya kika dawo kima? me ya faru? Sai da na zauna sannan na ce mata kin kin ga gani ne idan na je anti Fadila ba za ta bari na taho ba. Shi yasa na bawa Barau direba. Cike da gamsuwa ta ce kin yi kyan kai. Daga haka na fice ina dariya jin antirazika tana faɗin. Biki sai na auta. Ƙare nono. Kwanaki huɗu gidanmu ya koma daidai daga mu sai mu amma wannan lokacin na san some part of me is missing. Na yi missing Aunt Fadila sosai yadda baki ba zai iya faɗa ba. Kullum dare sai na yi kukan rashin ta har wani dare tsabar kuka sai da na samu attack. Aka kai ni asibiti sannan na dawo normal. Kullum tana cikin kiran wayar mama akan ba zan zo ba. Sai ranar Friday tana kwanaki biyar a gidanta mama ta ce na je na yi ni. Waye ka ɗauki tun sabin ne wanka amma mama ta ta jamure har sai goma na samu na tafi. Da a hankali 'yan matanci ya fara bayyana kanshi a kaina musamman ƙuguna. Kana kallo na ka san makerin budurci ya fara aikinsa don ma babu laifi ina da tsaye shi ke shanye dukkan wani shef da ya fara bayyana amma ni na sa akwai shi. A bayan mu suke hakan yasa na zaɓi tafiya da ƙafata ina tafai ina rangaji tamkar bishiya iska na kaɗa ta. Na yi kyau mai sanyi ga wani murmushi da ya kwanta a kan fuskata saboda murna ganin Anti Fadila. Daidai zan sha kuna na ji muryarta ya ta sa ni saurin juyawa wato muryar Abdallah. Yana tsaye ya haɗe hannayen shi a ƙirji sai murmushi yake ma hakan ya sa na sakar mishi. Sannan na ɗan rankwaɓa na ce ina yi yini. Harara ta yi ce ba zan amsa ba for how many days ban ganki ba. Do you know how hot I am? Idanuna na ɗan wuri cike da mamaki sannan na yi murmushi ban ce komai ba. Ganin na yi shiru sai ya shafa kanshi ya ce okay. Yadda kika yi kyau ɗin nan ya zan yi fushi da ke amma kin san me? Kaina na girgiza a hankali. Ni ban yi tunanin zan gaya miki hakan da wuri ba. Da sauri har haka ba amma I cannot do that. Actually Zainab ina son ki. Wannan karan sosai na buɗe mishi manyan idanuna suka haske shi sai ya limshe idanunsa na ya dube ni. Idanuna a ƙasa ina kokarin tafiya da sauri ya ƙara shan gabana na ce ina zaki ki ce? Gidan budurwarka. Tsara min idanu ya ce who is that? Kaina na rausa na ce me leta? Dariya ya yi sosai sannan ya ce, an yi mata aure? Ayya, kin ga ke ce. Dariya na ɗanyi na ci gaba da tafiya shi ma yana gefe na muna tafi ba wai magana muke ba. Dan ni ina tuno kalamansa ne da suke saka gaba na faɗuwa. Ina jin wani yanayi na daban a tattare da ni har kofar gidan Hamma muka je. Sannan ya min sallama. Ina shiga na tayar da Anti Fadila a falo tana mafin tana jin salama ta. Ta saki mofa ɗin ta tawar da sauri ta rungume ni. Ni ma kyakkyawan hawk na bata cike da farin ciki sai da na sake ta sannan na fara dudduba jikinta. Sai na ja ma Musaddiq ya ce babu abin da na gutsura daga jikinta. Tana nan kamar da kika kawo ta gidan nan. A take dukkanin mu muka saka dariya ina rufe fuskata sannan na ce ayya kai ko. Harara ta ya ce Fadila mun yi fushi ko tunda sai yau ta nemo mu. kai anti da ta gyaɗa, wanda ke ta murmushi amma bata ce komai ba. Ni ce na ce kai kuwa kai ku kuwa ba haka bane ba. Zama ya mai da hankalin shi kan kallon da aka kunna mu ko aiki muka ci gaba da yi breakfast tare muka A can kicin nake ba ta labarin yadda muka yi ni da Anisa. Tsaki da ta ce aikin burge ni ya busasshiya. Kashi da rai kawai ita tunanin ta kowa sakare ne irin ta Me abin so a Mus'ab? Dariya na dinga yi sosai har sai da na fara tari sannan Aunty Fadila ta ce ke rufa asiri kin san ɗin ɗinki dai. Ruwa na tara a sink cikin tumba na kurɓa sannan na ce ke ce abin dariya wai kashi da rai. Ita ma dariya ta yi sannan muka ɗauko abinci muka nufo falo. Suna ci ni kuwa ina ta game cikin wayar Aunty Fadila. Yinin ranar na ji daɗi sosai. Bayan kwanaki uku aka yi rezumin makaranta new section, new term, new class na shiga SS1 ina science class. Hamma ya kawo min sabuwar waya don leliya a ranar na sha murna a rungume hamma na ne don murna. A nan mama ta fito tana faɗin me haka? Musaddiq sake ta mana. Da sauri na sake shi ina dariya sannan na feta ina nuna mata wayar. Wani kallon banza ta mun ta ce ja can wadda bata girma ba. Kin je kina wani kankame shi. Bakina na zumbura ina buga kafa na tafi gurin babba ina nuna mishi wayar karɓa ya ce a uwata. waya ta yi kyau sai a kula banda abubuwan da basu dace ba kaina na gida na ce insha Allah baffa Jaji na saka kafin lokacin Islamiyya ya je na ciro waya na saka a jakata. Na yau mama sallama, sai ban kamun harara take ni kuwa dariya ne na ce, Allah ya bar min mamata. Daga haka na fi cewa ta ina dariyar mama da fushinta akan hagin ɗinmu. Ana tashi a Islamiyya na jira Abdullah ya zo kamar kullum muka mu Sannan na bashi wayar yana ta jin daɗi ya sa digit ɗinsa sannan ya rako ni gida. Ya fara zama wani bangare na jikina ko da yaushe zuciyata tunanin shi take. Na yarda Na yarda ta bakin na yarda da na ta bakin Naja'at yanzu na san me yaso kuma. A hankali cikin nutsuwa ya ya sa jikar gloves ɗin hannun shi faɗin da aka ajiye mishi a kan tebul ɗin da ke gaban gadon fashion ɗin ya buɗe. Yana karanta previous review da aka yi wa fashion ɗin. Yana kammalawa gyara zaman glass ɗin idanun shi tare da duban nurse ɗin da ke gefen shi yace ce sister kamar babu progress a kan fashion ɗin na akwai damuwa ne? Dr. Maina ya tambaya ana mai da duka hankalin shi akan bayanin da sister ɗin take mishi. Kai shi ya girgiza cike da takaicin halin da rayuwar aure take a wannan zamani. yadda maza baki ɗaya suke neglecting duties ɗinsu a matsayin shugabanni. Abinda suka kawai suka sani ba da oda da ba da da possession a dole su ne jagorori. Ajiyar zuciya mai nauyi sake tare da yin rubuce-rubuce a fayil ɗinsa sannan ya zare glass ɗin idanun shi ce sista ina ganin ya kamata mu haɗa su da social welfare na asibiti ko? Kanta ta gyaɗa ta ce already sun shigo za su yi intervening so ba ka da matsala da wannan. Murmushi ya anitsa ya ce thank you sister ina da wani aikin kuma kai ta girgiza ta ce sai wannan matar mai sai wannan matar mai myocardial infarction kan shi ya shafa alamar gajiya ya ce mu Tana gaba yana biye da ita a bayan shi suka je confession din ɗin wadda take zaune bin tausayi. Amma kana kallon su kaga suna suna afuwar rayuwa. Daga haka ya duba ta ya ƙara rubuta sabbin drugs sannan ya fice zuwa motar shi. Yana shiga ya tayar da motar sai masallaci. Sai da ya dai da sallah sannan ya koma gidan da yake zaune cikin jerin gidajen da ke staff quarters na asibitin Malam Aminu Kano da ke cikin Kwandila. Bayan ya gama kwas ɗin shi a Germany na heart surgery. Aka yi fostin ɗin shi na Aminu Kano Teaching Hospital. Haka kurum Kano ba ta ɗaya daga cikin garin da yake son zama saboda cikowar jama'a. Mutum ne mai aƙida ta baya son hayaniya ko cunkoso, shi yasa ya so a yi fostin ɗin shi Jigawa, Yobe ko Gombe, to hakan bai samu ba, dole aka yi using available resources. Wanka ya fara yi kasancewar ana matsanancin zafi a garin na Kano. Sai da ya watsa ruwa sannan ya shirya cikin armless tough ash da milk ɗin shot Gefen ƙatuwar katifa da ke tsakar bedroom ɗin nashi ya zauna, komai a cikuikuye yake ta bedsheet ɗin don bai yi stretching gadon ba. Bayan ya tashi a barci haka ya dawo ya samu tunda waye zai gyara masa shi yana da tsafta ta jiki. Ko kallon shi kai sau ɗaya sai ka fahimci hakan amma kamar sauran maza haka yake. Ɗakin is always on, on dirty musamman tunda ya yi MBBS a Najeriya ya koma tamkar baƙo a ƙasar. Yau yana can gobe yana can kuma duk ƙasar da ya je idan ba karatu ba ne to yana da fasinal mai mishi gyaran gida to amma a kanan nan har yi wata guda bai samu ba saboda rashin takamaiman mai samo mishi mutum na gari. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.